Allah sallallahu ya ce haqqu zauji ala zaujatihi idan ana magana dangane da haƙƙin miji akan matansa laukanat bihi ƙurhatun inda za a ce yana da wani gyambo shine ciwon da yake ɗauke da ruwa a cikinsa a falahisatha sai ya zamto cewa asalin wato ita matan ta sa bakinta ta lashe wannan ciwon au antana ko ya zamto ma ciwon antana yana ɗoyi kun fahimta sadidan saboda ruwan ɗiwa da yake fitarwa mun san ruwan ɗiwa ko shine ruwan da yake haɗe da jini da ruwa a jikinsa wanda yake fita daga jikin ciwo audaman ko ya zamto ciwon yana furzar da jini sun mabtala'athu sai ta katse shi da harshenta ma'addat haƙƙahu in ana maganan haƙƙi har yanzu ta sauki haƙƙin mijinta ba wannan magana yan boko ba za su yadda da shi ba ko ko ba ka ba ne to amma allah ne ya ce a yi idan allah ya faɗa mumini yana da ja ina ina ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ta'ana karki shakka akan wannan kun fahimta kima annabi biyayya kawai akwai su kofofi a musulunci ba a shigansu da tunani duk wanda ya shiga da tunani halaka zai wannan yana ɗaya daga ciki akwai ƙofofin da da imani ake shigansu sai a zauna lafiya akwai su a tauhidi akwai su a fikihu akwai su a mu'amala na tauhidinsu su ne asma'i was sifat duk wanda ya ce zai tunanin ya Allah yake ya kaza zai halaka imani kawai za ka yi ka daure ka wuce wurin to haka nan tun da annabi ya faɗa shi kenan kawai ya faɗa mun yadda in ta kama sai mu ce rabbana afrika alaina sabara Allah ka ba mu haƙuri kawai mu wuce wurin an gane ko kakwai ma hadisa annabi tawaye baya ba daidai ba ne wanda ku kula da kyau duk wanda suke fitowa su soki hadisa annan sallallahu in dai sun yi tsawon rai sai kaga sun walakanta a duniya sai kaga an shafe ambatansu ko an jarabe su da wani abin da duniya ma ta manta da su Allah ya shiryar da masu yi